الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi 25 ga watan zulkaida a shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan 8 a shekara ta 2016 miladiya darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka ko aya ta bakwai suratul mumtahina ko mumtahana fadin Allah asallahu an yaj'ala bainakum wa baina ladina adaytum minhum mawadda yau za mu tashi farkon aya ta takwas fadin Allah madaukakin sarki la yanhaakumullahu ani ladina lam yuqatilukum kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم ubangiji maɗaukacin sarki yace la yanhaakumullahu da ɗai Allah bai hane ku ba anil ladhina lam yuqatilukum fid din game da waɗanda ba su yake ku ba cikin sha'anin addini min al kufari na daga kafirai abin nufi Allah bai hana ku ku yi mu'amala da kafiran da ba sa takala ku da faɗa ba Allah bai hana ku ba ku yi siye da siyarwa da su Allah bai hana ku ba ku yi makwabtaka da su a gidaje Allah bai hana ku ba ku yi makwabtaka da su a kasuwanni ko a gonakinku babu laifi in ka yi magana da su babu laifi in sun yi magana da kai babu laifi in sun tambaye ka ka ba su amsa cikin waɗansu al'amura na addini ko na rayuwa babu laifi kai ma kai musu tambaya game da haka su amsa maka ma'ana dai mu'amala zamantakewa makwabtaka sanin ya kamata mutunta juna ubangiji bai hana ba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sharaɗi shine shi wanda ba musulmin ba ya zama bai yaki musulmi ba bai musguna masa ba bai takali addininsa ba ta hanyar wulakantarwa ko ta hanyar suka ga alkur'ani ko suka ga manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayar ta nuna mana irin yadda ubangiji yake yalwata wa bayansa baya kuntata musu kamar yadda yake yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra domin in Allah ya ce kada mai magana da kafirai magana ma ta haramta makwabtaka da su ma ta haramta siye a wajensu ko siyar musu ma haramun ne wannan kunci ne domin za ka samu abin da musulmin ba sa siyarwa sai kafiran za ka samu wani nau'i na kasuwanci da kafiran sun yi kaka gida a kansa su ne suka fi kowa ta fuskar wannan ta fuskar karfin jari da makamancin haka yanzu ka kaddara cewa an ce musulmi ba zai siya ba a wajen kafiri yau idan kayan su faya fad na mota kana da bukatar su a Kano a wajen wa zaka siya kayan gine-gine kana da bukatar su a Kano a wajen wa zaka siya zaka tafi daga Kano zuwa Lagos a mota motar wa zaka hau kaga in Allah madaukakin sarki bai yalwata mana ta wannan fuskar ba za mu shiga kunci da haka Allah madaukakin sarki ya yalwata mana ubangiji subhanahu wataala ya halatta mana mu'amala tsakanin mu da su bisa ga ka'idar da muka faɗa shine mutunta addinin juna yadda su ba a yadda su ci mutuncin addinin mu ba mu ma ba a yadda ba mu cizguna musu ba a yadda ba mu zage su ba a yadda ba mu keta alfarmar su, ba a yadda ba ko da gumaka suke bautawa mu gaya waɗannan gumakan bakar magana ko mu zage su domin idan kai haka to ka ba da damar kai ma a ci mutuncin addininka idan kai haka ka ba da damar kai ma a zagi abin bautarka shi yasa Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm ahir kada ku zagi dukkan wani abu da kafirai suke kira koma bayan Allah abinda ake gudu in kuka yi haka kun ba da kofar su kuma sai su zagi Allah adwan bighairi ilmin adwan dan daukar fansa bi ilmin ba tare da sanin kima ko mutunci ko daraja ta ubangiji din ba domin zuwa idan su wancan abin ya fi komai kima to tunda ka zage shi ko ka ci mutuncinsa ko ka gaya masa bakar magana to su ma sai su nemi menene abin da ya fi kima ya fi daraja a wajen ka sai su rama a kansa shi ko musulmi babu abin da ya fi kima ya fi daraja a wajensa sama da Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi masu imani babu abin da suke so ƙololuwa sama da ubangiji subhanahu wata'ala da haka Allah bai hana mu ba mu'amala da kafirai zamantakewa da su saye da siyarwa tare da su duk zafin addininka duk san musuluncinka dole ka buɗe ido ka ga kafiri san musuluncinka da kishin addininka bai kai ba irin ya na annabawa amma annabawa sun yi rayu da su waɗansu ma a cikin danginsu waɗansu ma sun haɗa katanga da su waɗansu ma sun yi mu'amalar kasuwanci da su siye da siyarwa manzo Allah har ya bar duniya yana siya daga wajen Yahudawa yana siyar musu kai ma ya mutu suna bin sa bashi na hatsin da za a ci a gidansa ya karba a wajen wani bayahude sai bayan ya bar duniya bayahudan ya kawo silke rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga jinginar da annabinku ya bani ya karba hatsi a wajena ku karɓi rigar ku ku biya ni kuɗi na na abubakar ya sa kuɗi ya biya ya karɓo rigar ya miƙa ta zuwa ga Aliyu bin abi talib to wani musulmi yau ya ce ba zai ga kafirai ba ba zai yi siye da siyarwa da su ba saboda zafin addini wannan jahilci ne ba kishin addini bane ba wannan zafin kai ne ba fahimtar addini ba bahaushe ya ce dole ne a ci kasuwa da maki ko kana so ko baka so haka Allah ya kaddara ma domin idan ya zama duniya sai wanda kake so zaka gani wanda baka so ba zaka gani ba to me bambancin ta da lahira da aljanna a aljanna ne ba abin da zai daga maka hankali ba wani abin da baka so wanda zaka gani walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un duk abin da kake sha'awa shi za a baka duk abin da ka nema shi za a baka amma a duniya kuwa dole ka roki wani abin wani abin a baka wani abin a hana ta dole ne ka ga wani abin ya faranta maka rai wani abin kuma ya bakanta maka rai kuma baka da yadda ka iya da shi wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ala kulli shay'in qadir ganin damar Allah ya halicci bayansa wasu kafirai wasu muminai duk kiyayyar da kafiri yake wa mumini dole ya ganshi duk haushin da musulmi yake ji na kafiri kuma dole ya ganshi haka Allah ya kaddara waja'alna ba'dakum li ba'din fitna muka sanya shashin ku su zama fitina ga shashi in kun gansu su bakanta muku rai in sun gan ku ku bakanta musu rai to wannan shine rayuwar duniya da aka ka'ida shine ubangiji bai hana mu mu'amala da su ba dan rahama a gare mu domin kada ya kuntata mana bisa ga ka'idar wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj al-imam ibn kasir yake cewa ay la yanhaakum anil ihsani ila al-kafarati abin nufi Allah bai hana ku ba ku kyautata wa hatta kafirai allazina la yuqatilunakum fid dini waɗanda ba sa cutar da ku ta fuskar addini kan nisa kamar mata daga cikin su wadda'afa da sauran raunana minhum daga cikin su Allah bai hana ku wannan ba kaidin cewa sai mata ko raunana wannan ba kaidi bane da na ya zo da shi har karfafa daga cikin su din babu laifi in ka taimake su in ka ɗauki sadaka ka bawa hatta kafiri ya ci kana da lada a wajen Allah domin manzo Allah ce li kulli dhi kabidin raqabatin sadaqa duk wani abu mai danyar hanta a jikinsa in ka ciyar da shi ko ka taimake shi za a baka ladan sadaka bi gaddin nazar ba tare da duba kan cewa musulmi ne ko kafiri ba sai dai ko shakka babu taimakon musulmi ya fi taimakon kafiri amma cikin taimakon kafiri shi ma akwai lada kamar yadda taimakon dabbobi ma a cikinsa akwai lada wata mata ta shiga aljanna sakamakon kare kuma matar da bata taba aikin alheri ba karuwa ta dawo daga yawon karuwancinta amma ta ga wani kare a gefen wata rijiya yana ta cin ƙasa mai danshi saboda tsananin kishirwa ta cire takalmin karuwancin nata da zalan gantalin nata ta kulla ta yi rijiya ta yi guga tafi da gidanka ta jawo masa ruwa a rijiya ta bashi ya sha sakamakon haka Allah yake da mala'iku ku shaida na gafarta mata ku shaida yar aljanna ce malamai suka ce in kwa za a tausaya wa mafi wulakancin dabbobi shine kare to ko wannan yana nuna cewa idan an taimaki dan adam kowane iri ne ubangiji zai bada da lada subhanahu wataala da haka Allah subhanahu wataala ya halatta ka kyautata wa dukkan wanda yake tare da kai wa qulu nasi husna ku kaya wa mutane kyakkyawan magana mutane anan musulmi sun shiga kafirai sun shiga an gane ko haka nan makwabtaka dole ka kyautata wa makocinka ko da ba musulmi bane ba wal jari zil qurba wal jari al junubi was sahib bil janbi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum malamai suka ce makota iri uku ne akwai mai haƙi uku mai haƙi bi mai haƙi ɗaya amma babu wani makocin da bai da haƙi mai haƙi uku ga makwabtaka ga dangantaka ga musulunci mai haƙi biyu ga makwabtaka ga kuma musulunci mai haƙi ɗaya ga makwabtaka amma babu musulunci babu dangantaka kafiri kenan hashi sai an kyautata masa kyautata masa ma cikar imani ne kai a gare ka da za ka zauna da makoci wanda ba musulmi ba kai ta cutar da shi kai ta musguna masa kai yanzu baka zama muminin kwarai ba domin manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makocinsa kowane irin makoci ne kuwa hadisi cikin sahih muslim wata mata ta mutu kullun tana azumin nafila kullun tana sallar dare amma makotanta suna alawadai da ita aka zo aka gaya wa annabi ya ce hiya finnari hiya finnari hiya finnari yar wuta ce yar wuta ce yar wuta ce kuma manzo Allah ya rantse sau uku ya ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu na rantse da Allah bai da imani bai da imani bai da imani sahabbai suka ce man khaba wa khasir waye wannan yayi hasara ya tabe annabi ya rantse har sau uku dan ya kore ma imani mazala ce malla ya aman jaruhu bawa'iqahu wanda makocinsa yake zaman ɗarɗar da shi ko da kafiri ne kuwa da ka ubangiji bai hana mu ba mu kyautatawa waɗanda ba musulmi ba kafirai malamai suka ce hikimar haka saboda wani lokaci zaka iya samun kanka a cikin tsakiyarsu ko ta fuskar dangantaka ko ta fuskar mu'amala wani za ka samu mahaifinsa kafiri ne ko mahaifiyarsa kafira ce shi ne kaɗai musulman ko duk a danginsa ma shi kaɗai ne musulunta to idan musulunci ya ce ba shi ba su yanzu musulunci ya sada zumunci ko ya yanke zumunci to shi kuma musulunci ba ya yanke zumunci sai dai ya sada zumunci فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأعصمهم وأعمى أبصارهم Allah ce ba ku tsoron in kun juya wa junan ku baya an tufsidu fil ardi ku barna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanyanke zumuncin ku ulaika masu irin wannan ɗabi'a ta barna a ban kasa da yanke zumunci allazina taba Allahu alaihim su ne waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine musu ulaika allazina la'anahum Allah fa ya kurumtar da su wa a'ma absarahum ya makantar da idan su ba su jin gaskiya ba su fahimtar gaskiya saboda me saboda barna da yanke zumunci to wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya halatta mana wannan ko ba dan komai ba dan sada zumuncin junanmu kila ni da kai yau ba za mu fahimci haka ba da kyau saboda mu Allah ya mana gata iyayenmu da kakanninmu musulmi ne to amma sahabbai lokacin da ayoyin suke sauka su kan sun fi kowa fahimtar ina aka dosa domin da yawan su iyayensu ba musulmi ba ne ba da yawan su dangin su basu musulunta ba da haka idan aka ce kar mu'amala da kafirai to su an haɗa su da aiki da'awar da kafirai suke na jifan musulunci da cewa yana raba iyaye da 'ya'ya za ta fito fili suna yanke zumunci za ta fito fili ana raba maza da matansu za ta fito fili da haka ubangiji subhanahu wataala ya halatta haka don ya sauƙaƙa mana hadisi ya tabbacin sahih bukhari lokacin da wannan aya ta sauka matar sayyidina abubakar uwar gidansa mahaifiyar asma'u ita bata musulunta ba da haka abubakar ya rabu da ita bayan ayoyin da suke haramta aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sun sauka kafin a zo a halatta to da haka abubakar da shi da 'ya'yansa waɗanda suka musulunta sun yi ƙaura sun koma madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita uwar gidan uwar 'ya'yan ita da bata musulunta ba tana makka to da wata rana sai ta tashi daga makka ta tafi madina dan ta je ta ga 'ya'yanta sannan kuma ta nemi wani abu na taimako a su. lokacin da mahaifiyar asma'u ta zo gidanta sai ta suka gaisa irin gaisuwa ta uwa da ɗa to sannan sai ta nemi cewa kimin abu kaza kimin abu kaza kimin abu kaza ma'ana ina buƙatar taimako da tallafi ta ɓangaren ki nana asma'u bata ce ba komai bata bata ba bata hana ta ba sai ta ce dan jira ni ina zuwa sai ta zagaya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta gaya masa ta ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta zo daga makka kuma ka san ita mushrika ce bata musulunta ba kuma ta zo tana neman in mata kaza in mata kaza in mata kaza shin zan iya yi mata manzo Allah ya ce da ita sili ummaki je ki sada zumuncin mahaifiyarki saboda Allah ya ce la yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum a wata ruwaya da Abdullahi da, da Imam Ahmad ya fitar cikin Musnad daga Abdullahi dan Zubair yake cewa qadimat qatila ala ibnatiha asma sunan matar qatila ta zo wajen yattana na na asma'u binta Abi Bakr yar Abubakar bi hadaya ta zo mata da dan kyaututtuka dibabin wa iqitin naman damo da cikwi wa samanin da kuma daskararren mai ko ce man shanu wa hiya mushrika kuma a lokacin ita mushrika ce bata musulunta ba fa abad asma'u an taqbila hadiyataha da farko diyarta asma'u bata karbi kyautar da mahaifiyarta ta kawo mata ba wa an tudkhilaha baitaha kai ko izinin ta shiga gida ma bata bata ba fa sa'alat aisha sai da tazo ta tambayi na aisha ko kuma sai ta tazo ta gaya wa aisha cewa tambayo min annabi sallallahu alaihi wasallam game da haka da aka fasalat aishatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam nana aisha ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan hukunci na mu'amala da alaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mai ruwa ya ce fa anzalallahu ta'ala la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din sakamakon haka Allah ya saukar da wannan aya da haka dai duk kafirin da baya kokana ka addini baya faɗa da kai ta fuskar addini bai musguna maka ba bai keta alfarmar addinin ka ba ba hana ka kai mu'amala da shi ba an gane ko ubangiji ya ce allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum kuma basu kore ku daga gidajen ku ba Allah bai hane ku ba an tabarruhum ku kyautata musu malamai suka ce wannan ya nuna kafiran maka a wannan lokaci ubangiji subhanahu wataala ya hana ai mu'amala da waɗanda suka zara takobin yaki. daga cikinsu su akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai amma tare da cewa dukkanin su kafirai ne akwai waɗanda su ba su yaƙi annabi ba irin mata kamar ita fatila wacce ta zo wajen diyarta asma da waɗansu daga cikinsu waɗanda ba matan ba amma kuma tabbas su ba su goyi bayan yaƙar da ƙurayshawa suke yi ga annabi da kuma sahabbansa ba da kuma korarsu da suka yi daga madina malai ce badal ishtimalin wannan badal ne ma'ana ubangiji bai hane ku ba daga kafirai amma ba ko nau'i na kafirai ba sai dai waɗanda ba su yaƙe ku ba kuma ba su fitar da ku daga gidajen ku ba da Allah ya ce da Allah ya ce anil ladina da ka lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum badal ne na anil ladina lam yuqatilukum fid din wa tuqsitu ilaihim kuma Allah bai hane ku ba ku yi musu adalci ku kyautata musu ku yi musu dukkanin wani abu na mutuntaka da nagarta ai ta fudu ilaihim ku karkata kwaranya ilaihim zuwa gare su bil da adalci wakila a wani kauli aka ce tasilu ilaihim bi ita'ihim qistan abin nufi ba a hana ku ba ku sadar da zumuncin ku gare su ta hanyar ba su wani kaso lafazin qist suka ce ma'anarsa anan ba shine al'adalu ba ma'anarsa shine juz'an min amwalikum Allah bai hana ka ba ka ɗau kuɗinka ka ba wani ɗan uwanka kafiri ko ma ba ɗan uwanka wanda kuke da dangantaka jini da shi ba matukar baya ya ƙarka cikin addini ko ka ba shi kyauta ko ka ranta masa ala jihati silatin rahimi ta fuskar sada zumunci wa ammal adlu amma ko batun adalci ko da mun ce anan wata kusidu ilaihim ba adalci ake nufi ba to shi ma dai adalcin wajiban wajibi ne domin Allah madaukakin sarki ya wajabta yin adalci ga kowa cikin mutane sawa'an musulmi ko wanda ba musulmi ba ya ayyuha allazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu ya ayyuha allazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla tadilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin da haka ubangiji yayi umarni da ya adalci wannan kamfanan nan abu ne kuma wajibi ga kowa Fiman man qatala wa fi man lam ga kafirin da yake yaƙarka da ma wanda bai yake ka ba dole ne in magana ta zo kai masa adalci in hukunci ya taso kai masa adalci qalahu ibn al-arabi al hafiz abubakar ibn al-arabi al-maliki ya faɗi wannan magana ubangiji ya ce inna allaha yuhibbul muqsitina lalle Allah yana son masu adalci a cikin bayansa inna ma yanhaakumullahu kaɗai Allah ya hane ku ne anil ladina qataluukum fid ga gabaran mu'amala da sake jiki da kafiran da suke yaƙa ku fid cikin addini wa akhrajukum min diyarikum kuma suka kore ku daga ku. wa zaharu ala ikrajikum ko suka taimaka wajen su ga an kore ku din ko da ba su suka kore ku din kai tsaye ba to irin waɗannan kafirai Allah ya hana ku mu'amala da su domin gidadanci ne makiyinka ka sake masa to addinin musulunci kuma kamar yadda babu zalunci a cikinsa to kuma babu gidadanci a cikinsa dan ka yadda da makiyinka ka sakan masa jiki har ya zo ya yi maka illa wannan ba imani bane wannan ba musulunci bane wannan kidahumanci ne da ƙauyanci shi mai hankali da wayo shi ne wanda yake aje mutane kowa a matsayinsa masoyi a matsayinsa maƙiyi ma a matsayinsa masoyi a sake da shi maƙiyi ai kaffa kaffa da shi to da ka addinin musulunci addini ne wayayye dan binnin addini ba ba ƙauyen addini ba masoyanmu ya koya mana yadda za mu zauna da su maƙiyanmu ya koya mana yadda za mu zauna da su waɗanda ba addinin mu ɗaya da su ba amma ba su nuna mana kiyayya ba su ma ya nuna mana yadda za mu mu'amala da su da haka ubangiji ya ce waɗanda suka yi yaƙakwa addini to waɗannan an hana ku ku sake da su kamar yadda ya ce la yattafizul mu'minuna al-kafirina min dunil mu'minin ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ذاك وأن واي وركي da kuma sanin makama ta rayuwa da addinin musulunci yake koyarwa ga ma'abutansa malai ce shi ma badal ihtimalin ne ala ikhrajikum an tawalluhum badal ne shi ma min alladhina can da aka ce inna ma yanhaakum Allahu anil ladhina ay an tattakhiduhum awliya abin nufi Allah ya hane ku kada ku riki irin wannan nau'i na kafirai a matsayin masoya to anan kan da iyayenku suna ciki da danginku ne makusanta koda ƴaƴanku ne da kuka haifa ko da waye domin Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu abahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min ba zai yi ba ka samu muminin kwarai kuma yana nuna soyayya da kauna ga kafiri kuma kafirin mai kiyayya ga Allah kafirin da ke kokarin ya ga ya cutar da addinin Allah kafirin da ke kokarin ya ga ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kan muminin kwarai baya son sa ko da ubansa ne ko da dan cikinsa ne ko da dan uwansa ne ko da wani ne daga cikin danginsa ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء يا ku waɗanda suka yi imani kada ku riki masoya daga cikin ahalul kitab yahudu ko nasara ko sauran kafirai haka a wata ayar Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki iyayenku da danginku da ƴan uwanku masoya in istahabbul kufr ala al imani in dai sun fi son kafirci akan imani wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun duka wanda ya san babansa ya fi son kafirci kan musulunci kuma ya riki babansa ya kyale musuluncin wannan ya zama azzalimi ma'ana shi ma ya zama akwai wani darso ko sofani ko jirwaye na kafirci a cikin zuciyarsa domin in ba dan haka ba ba zai yi a ce ya ƙaunaci makiyin Allah makiyin manzo Allah makiyin musulunci ba ya sake musulunci din a wata ya Allah ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin da haka matukar kafuri ya nuna ya fi son kafircinsa baya kaunar musulunci baya tara baya kokari ya danne kafircin a zuci koda yana yin koda ta hanyar ya rinka yaƙe ne in ya gamu da musulmi to wannan kafirin ba kafirin a sake da shi bane ba kuma kafirin a nuna wa kauna bane wa man yatawallahum duk wanda ya jibirci irin wannan nau'i na kafirai fa ulaika humuz zalimun waɗannan sune azzalimai fihi mura'atu ma'ana man cikin wannan ayar akwai lura da ma'anar kalmar man wanda tana zuwa da ma'anar mufrad kuma tana zuwa da ma'anar jami'i da haka aka ce fa ulaika humuz zalimun dan a nuna maka anan ta zo da ma'anar jami'i. tare da cewa a farkon ayar kuma ta zo da ma'anar mufrad wa man yatawallahum yatawalla fi'ili ne ko fa'ilinsa mufrad ne limura'ati ma'ana man aiban dan a nuna maka dai ma'anar kalmar man man waye man suwaye duk a larabci ana faɗar haka da haka wa man yatawallahum minkum ko wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun malai ce mura'atu ma'ana man ba da mura'ati lafziha ai zalamu irin waɗannan su ne waɗanda suka aikata zalunci li'annahum domin su ja'alul ihsana sun sanya kyautayi fi ghairi mawdi'ihi a wajen da ba bagiransa ba haifu tawallaw al-kuffara ta yadda suka jibinci al'amarin kafirai alladhina qataluhum waɗanda suka zare takobin yaki a kansu aw awanu ghairahum ko suke taimakawa waɗansu kungiyoyin kawance ala ikhrajihim akan su kawo musu hari su yaƙe su su fitar da su min buyutihim daga gidajensu da haka ubangiji subhanahu wataala ya hana wannan kamar yadda kuma ya halatta wancan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani mala yace wa min adalil mu'amalati fil islam yana daga cikin adalci na mu'amala a musulunci Allah tuqbalu imra'atun bi khurujiha Allah tuqbala imra'atun bi khurujiha ba za a karɓi mace ba a riƙe ta a bata wajen zama a matsayin tayo hijira daga makka ta komo madina min zaujiha alhalin tana da miji wanda shi kuma mijin bai musulunta ba addinin musulunci bai yadda ba mata su yi hijira daga makka su guje wa su kafirai su dawo madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wasu ka'idoji da wasu dokoki min eh, au ahliha ko ta gudo ta bar danginta illa bi haqqin sabitin sai dai inda wani haƙƙi haƙƙin da yake tabbatacce wa huwa qawluhu shine Allah zai mana bayani anan ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minatu idan mata mu'minai suka gudo suka zo gare ku ay al mu'minatu bi alsinatihinna waɗanda suka zo suka furta muku kalmomin imani da bakin su suka zo suka yi kalmar shahada suka nuna cewa su sun shiga musulunci sannan muhajiratin da niyyar hijira sun baro makka sun taho madina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-kuffari sun guje wa kafirai ba'da sulhi ma'ahum bayan an riga an yi sulhu da kafiran shine sulhul hudaybiya shine ba'da sulhi ma hum bil hudaybiya bayan an riga an kulla sulhu da yarjejeniya a hudaybiya ala anna man ja'a minhum ila mu'minin wanda kuma sharadin sulhun shine duk wani kafirin da ya gudo daga makka ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yuraddu za a mai da shi makka manzo Allah ya yadda da wannan kuma an yi alkawari an rubuta idan kafiri ya gudo daga makka duk wahalar da ake gana masa duk azabar da yake sha ya taho madina mutanen maka suka ce sharaɗi in kana so mu zauna lafiya da kai mu tsagaita wutar yaƙi tsakaninmu da kai to za ka ba mu irin wannan mu mai da su gida wajenmu annabi ya ce na yarda amma kuma in mumini ne ya yarda daga madina ya gudu ya koma maka shi kuma ba za su ba da shi ba saboda tsabar zalunci da son kai duk da haka annabi ya ce mun ji mun gani mun yarda wanda wannan shine abin da ya ja lokacin da aka yi sulhun aka rubuta wasu daga cikin sahabbai suka ji abin yayi musu nauyi kamar ba za su iya ɗauka ba umar sai da ya ce ya ma'aikin Allah shin ba mu ne akan gaskiya ba dan me za mu karɓi kaskanci a cikin addinin mu mu namu in ya je wajen su su hana mu mu kuma in nasu ya zo mana bayan ya zama namu kuma mu ɗauke shi mu mai da shi annabi ya ce umar ka yi haƙuri ana cikin haka kuwa sai ga wani daga cikin mutanen makka musulmi ne ya musulunta iyayensa su basu musulunta ba an ɗaure shi a cikin sasari ana ta gana masa azaba ya samu ya sulalo ya kwance ya gudo da igiyar sasarin ma a hannunsa da sarƙoƙin bai kwance su ba ana tsaka da zana wannan yarjejeniya ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana murna ya sha yana haki ya faɗi to shi wakilin ƙuraishawa wanda ya zo ake rubuta alkawarin da shi sai ce to da wannan za mu fara da aka wannan a bamu shi mai da shi annabi ya ce mun yadda sahabbai suna gani yana kuka aka fincike shi aka ja shi aka mai da shi makka to haka ta yi ta faruwa ka samu wata matar ta musulunta a gidansu an dame ta an azab ana ta azabtar da ita ana ta gana mata wahala an kyamace ta sai ta samu ta silalo ta silalo sai ta gudo madina to sai Allah ya ce bisa ga sharaɗin da kuka yadda kuka rubuta tsakanin ku da kafirai ku cika duk wacce ta gudo ta zo ku ɗauke ta kuma da ita domin ka'idar musulunci shine alkawari abin cikawa ne in ka san ba za ka iya ɗauka ba kar ka ɗauka amma matuƙar ka ɗauka kuma ba saɓan ubangiji ba ne to dole ka cika an gane ko dan Allah ya ce wa ahu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud to da sahabbai sun karɓi wannan sulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba an rubuta da ubangiji yake jan kunne cewa idan an samu irin haka to lallai a cika alkawari a cika wannan yarjejeniya idan mace ce ta zo ta ce ta musulunta kuma ta gudo ta yo hijira ta baro mijinta ko ta baro iyayenta to a matakin farko ubangiji ya ce famtahinuhunna su ai musu jarabawa bil halifi annahunna ma kharajna illa ragabatan fil islam dan su rantse cewa wallahi ba abin da ya fito da su sai dan sha'awar musulunci domin abin da yasa aka ce haka game da mata sau da dama su larabawa suna da ragawa ga mata ko a lokacin da suke jahiliya su suna mutunta mace Abin da ake nufi da mutuntawa idan ta riga ta girma ta tasa ba lokacin da take karama ba lokacin da take karama kan kyamarta suke binne ta suke su kashe da rai in an musu albishir cewa an haifa musu ƴaƴa mata ma bacin rai suke yi to amma kuma tare da haka idan ta wuce ta girma ta tasa to kuma suna mutunta ta suna girma mata to sai zama da yawa daga cikin matan da suka musulunta a makka da yawan su ba a azabtar da su da yawan su ba a cutar da su saboda waccan al'ada ta mutunta mata da girmama su to sai zama cewa su kuma matan duk da haka waɗansu sai su gudu su silalo sai su taho madina wanda shi asalin hijira ana yin ta ne idan an hana ka me damar ka yi addinin ka ana cutar da kai da haka su da suke yau gudu su taho madina sai ubangiji ya ce a rinka tambaye su tsakaninsu da allah addini ya kawo su domin wasunsu sukan yi hijira su gudo dan suna da wasu samarin da suke so su aura su kuma sun yi hijira daka sun biyo su ne ai aure wasu sun biyo zawarawansu ne waɗansu sun zo wata bukata ce kawai amma ba wai hijira bace ba ta tsakani da Allah da ma'aiki irin abin da ya faru ga wasu daga cikin mazaje kamar yadda malamai sukan faɗa wanda ake kira da muhajir ummu jamil in hadisin ya inganta cewa wani mutum ya taɓa guduwa daga makka ya hijira ya tafi madina amma shi fa ba wai dan an matsa masa a makka bane a kawai saboda wata bazawararsa da ake kira ummu jamil ta yi hijira da haka ya biyo ta dan su zo su yi aure a madina shi yasa manzo Allah yake fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to da haka Allah yake idan mata sun yi hijira sun gudo sun sulalo sun bar dangin su da ko mazajen su na aure famtahinuhunna ku jarraba su malai ce bil halifi annahunna ma kharajna illa raghbatan fil islam saran sai muku cewa ba su fito daga makka sun taho madina ba sai dan sha'awar musulunci la bughdan li azwajihinna ba wai dan kyamatar mazajen su ba al kufari kafirai domin a wannan lokacin ba a hana aure ba tsakanin musulmi da kafira ko tsakanin kafiri kafiri da musulma dan kar ku manta a wannan lokacin hatta ƴaƴan manzo Allah guda biyu fa su suna maka yayi hijira ya basu suna can suna auren kafirai dan a lokacin ba a yi masa wahayi cewa a bata aure tsakanin kafuri da musulma ba wa kana nisa'ul kufari wala ishqan li rijalin min almuslimin kuma ba wai dan wata kauna ko soyayya dake tsakanin su da wasu musulmi ba kaza kana sallallahu alaihi wa sallam haka kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhlifuhunna yana rantsar da su ya sa su su rantsuwa wa kanan nisa'ul kufari kuma matan kafirai ma a lokacin sun kasance idza arada wahidatun in ɗaya daga cikin su suka samu saɓani da mijinta ta so ta bakanta masa maimakon in ta yaji ta tafi gidansu sai ta yaji ta taho madina ta san bai isa ya zo biko ba ko da kuɗi aka ce da shi je ka madina a lokacin ya san madina ba za ta shigo ba to da haka akwai da yawa daga cikin matan kafurai wanda su ma sukan gudo su zo madina ɗin ba wai dan sun shiga musulunci ba a'a sai dan su cusa wa mazan su haushi wanda suke kafurai sakamakon wani saɓani da ya shiga tsakaninsu qalat lahu sai ka ji mace tana cewa da mijinta in ta san shi kafuri ne kuma sabani ya shiga tsakaninsu da ita sa'uhajiru ila rasulillahi ni kam in ka bata mun ko ka musguna min zan yi hijira in gudu in tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaffafahunna bil imtihani an zalik da haka Allah madaukakin sarki ya toshe wannan kofar barna ta hanyar cewa in sun zo a rinka ba su rantsuwa su rantse cewa tsakani da Allah sun zo ne su musulunta ba wata husuma ce ta hada su da mazan su suka gudu ba to wannan zai daɗa nuna maka adalcin musulunci ta yadda mace in ta gudu daga wajen mijinta musulunci bai yadda ba a ɗaure mata gindi a bata mafaka ko da mijin nan kafuri ne a a mai da ita a sasanta su shine alheri to da wannan shine ka'ida ta musulunci kuma wannan shine ka'ida ta dattako duk uban da yarsa ta yaji ta taho gidansa sai ya yi mai sai kokari ya ga ya mayar da ita in dai ba wani abu ne ya bayyana na cutarwa ko musgunawa ba domin matan kafirai sun yi ta yin yaji su gudo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ubangiji kuma ya ce kar a basu su zauna idan sun zo a basu rantsuwa inda gaske musulunta suka yi to wannan wani hukunci ne daban amma in yaji suka yi ga mazansu to a mai da su kada a basu mafaka kada a basu wajen zama malice wal imtihanu bayyinun zahir wannan jarrabawa da ake musu a fili take shine a rantsar da su a ce da su ku rantse tsakaninku da Allah kaza da kaza da kaza da kaza ubangiji ya ce Allahu a'lamu bi hinna Allah ya fi ku sanin in sun yi imani in basu ba ai haqiqatan ubangiji shine mafi sani na zahiri izil batin domin abin da ke boye la arihu illa huwa rabbul ibad ba masanin sa sai shi ubangijin bayi idan mutum ya zo da abu a zuciyarsa baka isa baka bashi labari Allah kadai ya san abin da ke cikin zukatan bayi innahu alimun bi zati sudur wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min warid da haka Allah kadai shine masanin abin da ke cikin zukata shi yasa yace manzo Allah idan mata suka zo masa shi tunda bai san abin da ke zuciya ba ya rantsar da su ku rantse tsakaninku da Allah musulunci kuka zo karba to kaga wannan ma ya daɗa tabbatar da cewa manzo Allah bai san gaibu ba da ya san gaibu duk matar da ta gudo ta zo wajensa in musulma ce kawai zai ce ai wance musulma ce in ba musulma ba ce kuma zai mai da ita ce ai ba musulma ba ce amma Allah ya ce a'a in sun zo maka ka rantsar da su in sun rantse maka ka karɓi rantsuwar amma Allah fa shine kadai masanin abin da ke cikin zuciya za a iya rantse maka da ƙarya amma shi Allah subhanahu wataala ko ka rantse bisa ƙarya ya san cewa kai makareci ne shi yasa munafukai da suka san annabi bai san gaibu ba in an rantse masa akan ƙarya yana iya yarda in suka zo sai su masa rantsuwar ƙarya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun In suka zo sai su rantse maka wallahi mun yarda kai manzon Allah ne sai Allah ya ce Allah ya san kai manzon sa ne amma ubangiji yana rantse maka cewa munafukai abin da suke gaya maka ƙarya suke yi yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim suna faɗa ne da bakin su abin da babu shi a cikin zukatansu da haka ubangiji ya ce Allahu alamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin in ta bayyana gare ku kan cewa su din mu'minai ne zanantumuhunna bil halifi kuka kyautata musu zato ta hanyar rantsuwar da suka yi muku to fala tarji'uhunna ila al kuffari daga wannan lokaci kada ku mai da su zuwa ga kafirai kenan da ana mai da su amma daga yanzu a daina malai ce tarudduhunna kada ku maishe su ilal kufari zuwa ga kafirai saboda mai lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum su ba halaliyar su bane su ma ba halaliyar su bane daga yanzu kenan an haramta auren kafiri da musulma amma da ana yi har a shekara ta biyu bayan hijira bayan an yi yakin badar duk kafirai suna auren mata musulmai shi yasa cikin waɗanda aka kamo a fursunonin yakin badar har akwai sirkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke auren ƴaƴansa da aka zo da su mutane suka tattauna sahabbai suka ba da shawara kan cewa duk wanda aka kama shi a matsayin fursunan yaki kar a sake shi kawai sai dai ya biya kuɗi a ɗora masa haraji ko a ɗora masa kuɗin fansa ko a sa masa kuɗin beli ya biya ko wani nasa ya biya masa sannan a sake shi tunda su ma sun kwakwaci kuɗi a hannun sahabbai lokacin da za su hijira to da ka sai a rama da ka shi wannan sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka rike shi cewa shi ma a turo da kuɗin fansa matarsa ita ta turo awarwaraye da ɗan kunnaye na gwal a zo a fanshi mijinta lokacin da aka zo aka zube awarwarayen da ɗan kunnayen a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga annabi yana kuka hawaye suna zuba a idansa sahabbai suka ce me ya faru yace waɗannan awarwarayen sun tuna min da Khadija domin waɗannan awarwarayen na Khadija ne da za ta aurar da diyarta ta yi mata su a matsayin kaya na aure ga amarya to yanzu da su ne ta turo kuma a fanshi mijinta haka manzo Allah ya kalli sahabbai yace in kun ga dama ku sake shi ku hada masa da kayan awarwaran sai ya koma in kuma kun ga dama ku karba kamar yadda kuke karban na kowa shi ma ku sake shi ya koma sahabbai suka yarda cewa su sake shi su hada masa da awarwarayensa ya koma zuwa wajen matarsa lokacin da zai tafi annabi ya ce to ni alkawari da kai kaga yanzu an sake ka lami lafiya ba a karbi ko siti a wajen ka ba abin da nake nema kai ma kai min shine in ka koma kai ma ka turo min ita gida zaka da ya koma lami lafiya makka ya sadu da iyalansa da yan uwansa shi ma sai ya turo diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta dawo wajensa a Madina ba a ce ya sake ta ba ba a ce auren ya mutu ba suka ci gaba da zama haka har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi daga baya musulunta ita kuma bata sake wani auren ba da ya zo Madina annabi ya sake haɗa musu auren su ya maishe su ba tare da sabon sadaki ko sabon daurin aure ba da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu kam an daina haka na hillul lahum wa ya yahilluna lahun daga yanzu mata musulmi bai halatta ba su auri maza kafurai domin ba halaliyarsu ba ne haka nan maza kafirai bai halatta ba su auri mata musulmi domin ba ne. shi bane shine lahunna hillul lahun wa lahum na lahun mala yace li annahu la tanakuha bainal musulmi wal kufari domin a wannan lokaci babu aurereniya tsakanin ko auratayya tsakanin musulmi da kafirai wasu malamai suka ce gaba ɗaya ma a wannan matakin hatta musulmin da suke auren mata kafirai sai da aka sa suka sake su shi yasa shi Muhammad Al-Amin Shankiti yace da yawa daga cikin sahabbai a wannan lokacin sun saki matansu kamar sayyidina Umar dan Khattab mata biyu ya saka a lokacin domin shi ya musulunta amma matansa biyu basu musulunta ba da wannan aya ta sauka lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun dole Umar ya je ya saki matansa guda biyu waɗanda suke kafirai hakanan Abdurrahman dan Au shi ma a lokacin yana da mata wacce take ba musulma ba take je ya sake ta saboda wannan ayar a matakin farko ta hana aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko miji ko mata sai daga baya ne Allah ya zo ya halatta su maza musulmi sa iya auren mata kafirai amma a farko mazan musulmin ba za su auri matan kafiran ba matan kafiran ba za su auri mazan musulmin ba kawai a yanke alaka baki ɗayanta ga abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yake cewa amara na bi fakki ismati zawjatihin alkawafir kamar yadda aya zata ta faɗa a can gaba ubangiji ya umarci muminai da cewa lallai lallai su je su saki matayensu waɗanda suke kafirai faɗan laƙa umar ibn al-khattab yawma idin zawjatayn sakamakon haka sayyidina umar ya saki mata biyu wa tallaqa talha ibn ubaidillah zawjatahu talha dan ubaidillah shi ma ya saki tasa mata wacce ake kira da suna urwa binta rabi'a an gane ko da haka ubangiji ya ce la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahum malai ce illa ne min zawajir kitabiyati sai abin da yazo daga baya na toga ce auren mata kitabiyai ma'ana ahlul kitabi yahudawa da nasara daga baya musulunci ya halatta a aure ahlul kitabi kiristoci ko yahudawa amma sauran kafirai maguzawa da fegan marasa addini har yanzu haramun ne musulmi ya auri matansu wanda wannan shine ra'ayin jumhurin malamai da haka kenan wannan ya nuna wannan ayar ta riga yi faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul ma'ida al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal minal mu'minat wal minal utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun ghayra duk da cewa suratul mumtahana ko mumtahina da suratul ah, ma'ida dukkaninsu 'yan madina ne amma wasu malaman sun dogara da wannan kan cewa lallai suratul mumtahina ta riga suratul ma'ida sauka kuma daman kamar yadda malaman ulumul qur'an suke faɗa da tafsiri suratul ma'ida ita ce surar ƙarshe da ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai aya ba sura mai sunan sura suratul ma'ida ita ce surar ƙarshe wasu malaman su ce tana daga cikin surorin ƙarshe ƙarshe kenan dai suratul mumtahina ta riga ta dan haka ba mamaki bane dan an samu wasu ayoyi a cikin suratul mumtahina wasu ayoyin a cikin suratul ma'ida suna shafe su shi yasa wasu malamai suka ce wannan hukuncin la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun har izuwa fadin Allah wala tumsiku bi isamil kawafir dal al yawma uhilla lakum at-tayyibat cikin ma'ida ta shafe su wadansu malaman suka ce a'a ba nasku bane taksisi ne ba shafewa bane ita suratul ma'ida tana magana ne akan auren wani nau'i na kafirai ita kuma suratul mumtahina tana magana ne akan hana auren dukkanin kafirai to idan da an bar ayat cikin suratul mumtahina kadai to da ba za mu ɗauka cewa akwai wani nau'i na matan kafirai da ya halatta a aura ba to amma dan Allah ya dada nuna mana cewa da aka ce fala hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun da wala tumsiku bi ismil kawafiri ba ana nufin dukkan kafiran ba wani nau'i daga cikinsu su mushrikai ake nufi amma ahlul kitabi daga cikinsu wannan halal ne da ka sai ayat cikin suratul ma'ida ta zo ta fayyace da ka ubangiji subhanahu wataala yake wa atuhum ma anfaqu irin waɗannan matan idan suka gudo suka baro mazajensu a makka suka zo suka musulunta a wajen ku a madina to ba za ku mai da su zuwa ga mazan ba amma kuma tare da haka sai ku ɗauki sadakin da mazan suka ba su a matsayin sadakin aure sai ku ba su su kuma matan sai ku rike su an fahimci yadda abin yake idan kafira ta zo ta ce ta musulunta to an yadda ta musulunta kuma musulmi yanzu su ne gatanta za su rike ta to amma ai mijinta wanda yake kafuri can ya mata hidimar aure to yanzu zai tashi a tutar babu adalcin musulunci ya ce a sai a tambaye shi nawa ka kashe mata lokacin da za ku yi aure kaza da kaza da kaza na kashe sai musulmi su haɗa wannan kuɗin sai su biya shi to kaga wannan zai sauƙeƙe fitina domin wani ko ya yadda ya rabu da matar abin da zai rinka zugo shi yana tunzuro shi shine kudin da ya kashe mata abin da zai sa ya ki hakuri kenan kaga ya kashe mata kuɗi a banza amma kuma ta tafi ta bashi ya tashi a tutar babu wannan shine abin da zai tayar masa da hankali kuma wannan ba karamin adalci bane da neman a zauna lafiya da musulunci yake yi ga kowa da haka wa atuhum ku bawo mazajen nasu ma an faku abin da suka kashe musu ai alaihin na gare su minal muhuri na daga sadaki wala junaha alaikum babu laifi in kun biya sadakin ga mazajen su kafirai ko kuma babu laifi a gare ku an tanke hunna ku zo ku aure su amma bi shartihi da sharadin idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su wani sabon sadaki ma'ana mace ko da a ce ta zo a matsayin irin wannan hali an biya mijinta kafuri sadakin to kuma baya nuna cewa yanzu za a aure ta babu wani sabon sadaki dole kuma in ka zo ka ganta kuma kana son ta zaka aure ta kuma sai an sake yanka maka wani sabon sadaki ka sake biyan ta ina fata an gane wannan ubangiji madaukakin sarki yace wala tankihu wala junaha alaikum an tankihunna idza ataytumuhunna ujurahunna wala تمسكوا bi isamil kada ku yi riko bi isamil kawafiri da igiyoyin auren kafirai mana ya zama kun rike matansu ba ku biya su sadakinsu ba da suka kashe wa matan sannan kuma ku zo ku ce za ku auri matan su ma ba tare da kun ba su sadaki ba haka waɗansu malamai suka fassara isamil kawafir waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da walatun su ku bi isamil kawafir kada ku ci gaba da zama da mata kafirai a ƙarƙashin igiyar auren ku domin aya ta gaba ta lahun na hillun lahum wa lahum ya hilluna lahun ba su halatta ba gare ku kuma ba ku halatta ba gare su da haka suka ce kalmar isam jam'i ne na isma isma shine igiyar aure akan ce fulanatun ta ta ismati fulan wanta tana karkashin igiyar auren wani to jam'in isma din shine isam wala tumsiku bi isamil kawafir kamar yadda kalmar kawafir jam'i ne na kafira kafira jam'in ta shine kawafir jam'a takfir jam'i irin na takfir kamar yadda akan ce kuma kafirat wanda shi kuma jam'i ne mu'annas salih malai ce bit takfif an karanta wala tumsiku da takfif a wata qira'a bit tashdid wala tumassiku bi ismil kawafir amma qira'ar asim ibn abi najud al-kufi wala tumsiku wanda ita ce qira'ar jumhur shine wa qira'a bit tashdid bi ismil kawafir ay zawjatikum kada ku rike igiyoyin auren matan ku kafirai a wannan mataki ku sake su li qata'i islamikum laha saboda musuluncin ku ya yanke wannan alaka tsakanin ku da su bi shartihi da sharadin sa aw illahiqat bil mushrikin ko kuma matan ku waɗanda su ma suka gudu suka koma wajen kafirai to lallai ku tura musu da igiyar da takardar saki kada ku je bikon su domin kamar yadda ake samun mata kafirai su gudo wajen musulmi malamai suka ce zai iya yiwa duk da ba a samu ba ta fuskar ruwaya wata matar musulma ita kuma ta yi ridda ta gudu wajen kafirai to in an samu ita kuma ya za a yi da ita shine Allah ya ce to in ku matan ku suka gudu wajen kafirai kar ku bi sawun su kar ma ku rike igiyar auren su kawai ku tura musu da takarda shikenan an rabu amma in nasu ne suka zo ku karba ku rike in dai sun rantse muku cewa imani ya kawo su kuma ku biya su kuɗin da suka kashe musu babu laifi ko kuma ku aure su da sabon ɗaurin aure kuma da sabon sadaki malai ce bil na al murtaddat li qata'i irtidadihinna likahukum domin idan mace ta yarda to aure tsakaninta da mijinta musulmi ya haramta bi shart bi shartihi amma da sharadin was'alu ma anfaqatum kuma kuna da damar ku je ku ce a biya ku kuɗin da kuka kashe musu kamar yadda kuma kuke biya na kuɗin da su ma suka kashe wa matan idan suka gudo wajen ku shine was'alu ma anfaqtum ay alaihin min al-muhuri fi surati al-irtidadi mimman tazawwajahunna min al-kuffari wanda zai biya ku kuma shine wanda ya aure su daga cikin kafirai wal yas'alu ma anfaqu kamar yadda su ma suke da ikon su tambaye ku ku biya su kuɗin abin da suka kashe wa matansu da suka gudo suka koma wajen ku alal muhajirati ga matansu da suka yi hijira suka koma wajen ku kamata kaddama. kamar yadda ya gabata innahum cewa su yu'tunahu za a basu su kaga wannan yayi daidai da adalci su ma a biya su kuma ku tambaya a biya ku su idan matan suka komo wajen su za su iya ci gaba da auren su amma ku ba za su dawo wajen ku ku karbe su a matsayin mata ba kawai ku saka musu su sannan kuma ku ce su biya ku kuɗin da kuka kashe musu da wannan ne wasu daga cikin malaman fikihu suka ce idan da za a samu har yau mace musulma tana da masoya guda biyu kowa ya kashe mata kuɗi sai aka tambaye ta wanne ta fi so sai ta karkata zuwa ga wani tunda mace ba za ta auri maza biyu ba sai ta ce wane na fi so to wanda ya wanda shi ba a bashi din ba yana da damar ya kilemin cewa duk abin da ya kashe a biya shi domin in dai za a biya kafuri to za a biya musulmi me yasa aka biya kafuri suka ce ba dai dan macen ta komo ga wani ba to shi ma an samu wannan illar ta ce ba ta son ka wancan take so amma kuma ai ta karɓi kuɗin ka to da haka sai a biya ka tare da cewa waɗansu daga cikin malaman fiqihu sun yi maganganu dalla dalla akan irin kuɗin da ake iya cewa mace ta biya idan bata auri miji ba wasu suka ce idan yadi ne ko tufafi ne matukar ba a kai tela ya yanka an ɗinka ba atamfofi ne ya sai mata amma bata riga ta kai shi wajen dinki ba sai kuma ta ce ba ta son sa to sai ta dawo masa da atamfofinsa amma in ta riga ta dinka wasu malaman ma suka ce har ta sa kuma kila ya ga ta yi ado da su to a adan da ya gani idan abinci ne suka ce in hatsi ne tsaba in aka riga aka niƙa ya zama gari to ruwa ta sha idan kuɗi ne suka ce in ta riga ta fara tabawa to nan ma ruwa ta sha amma dai waɗansu malamai suka ce ko da a ce kayan suna jikinta matukar ta ce ba ta son sa to sai ta shiga ɗaki ta tubo masa a kawo masa kayansa domin ba kira me zai ci gawayi ubangiji subhanahu wataala yace wal yasalu ma anfaqu kamar da su ma suke da damar su su tambaye ku haka zalikum ku sani wannan hukunci duk da aka gaya muku tun daga farkon aya zuwa nan alhukumul المذكور hukuncin da aka ambata fi hadhihi al ta cikin wannan ayoyi hukumullahi shine hukuncin Allah game da wannan matsala idan ta faru ya hukumu kuma ubangiji da kansa yake hukunta muku haka wallahu ku sani lalle Allah alimun masani ne hakimin sannan kuma mai hikima ne ya'malu a'malahu bi ilmin li hikmatin taqtadi zalika da abin da ubangiji zai aikata na aiki yana yin sa ne bisa ga ilimi da wata hikimar da ta hukunta haka fatajibu al-mubadaratu ila qabuli awamirihi ta'ala da haka wajibi ne idan Allah ya umarni ay maza maza a bi umarnin domin ko umarni ne da aka gina su bisa ga hikima kuma bisa ga ilimi inna rabbaka hakimun alim sai Allah ya ce mi wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa'a Allah ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wani kaso ko wani bangare na daga matayen ku fatakum suka tsere muku malai ce ai wahidatun fa akthar ko daya ko da yawa minhunna daga cikin matan aw shay'un min muhurihinna zahabi. ko kuma wani abu na sadakin su ya kubuce muku ta hanyar sun tafi da shi ilal kufari zuwa ga kafirai murtaddatin alhalin sun yi ridda fa aqabtum to ku basawu haka waɗansu malamai suka fassara at-ta'aqubu anan suka ce fa aqabtum ku sawu kuna da damar ku sawun kayan ku matar ka ce ta yi ridda za ta gudu ta koma wajen kafirai sai ta tattare kaya har da naka ta hada ta tafi to an ce kar ka bita da sunan biko amma kana da damar ka bita dan ka karbo kayanka kana da damar ka bita dan ka karbo dukkanin abin da ka san kai mata ɗawainiya domin yanzu ta nuna kiyayya gare ka ta koma wajen wani waɗansu malaman suka ce a'a kalmar fa aqabtum ai fa gazautum ana nan ana nan bayan matar ka ta gudu ta kwashi kayanka ko ma babu kayanka amma kai mata ɗawainiya duk ta tafi haka ta gudu ta bakka ta koma garin kafirai wata rana sai aka je jihadi kuma sai aka ci kafiran da yaƙi kuma matar taka sai aka kamo ta cikin fursunonin yaƙi bayi to anan ya za a yi da ita shin taka ce ko ko za a raba a ba wani shine Allah ya ce fa'atul ladzina zahabat azwajuhum to irin waɗannan matan idan an same su a wajen jihadi ba a raba su a cikin ganima ga kowa sai a ɗauke ta a sake mai da ita ga mijin da ta guje masa tun a farko an gane ko da haka idan aka samu irin wannan mata ne aka je yakin musulunci sai aka kamo su a matsayin ganima a cikin matan nan sai aka ce a ai ga matan wani daman guduwa ta yi ta yi ta koma gida wajen kafirai to yanzu ya za a yi da ita sai a ce a bashi tayarsa an gane ko shine fa'atu alladhina dhahabat azwajuhum Waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi a nan ba shine a maido masa da matar ba ita kan mata ta riga ta gudu ko da an kamo ta cikin fursunonin yaƙi idan aka raba bata faɗo cikin rabansa ba ba a cewa dole sai an bashi to amma mu sani cewa shi fa an masa wani dameji tuntuni matar da ta gudu ta gudan masa da wani ɗawainiya ko ta saci wani kayansa ta tafi da su to Allah maɗaukakin sarki ce idan aka je yaƙi ko ba garin su wannan matar ba a wani waje sai aka samu ganima to irin waɗannan mutanen ko da ba da su aka je yaƙin ba a zo a ɗauka cikin dukiyar ganima a babba su kuɗi a rage musu zafi na waɗancan matan da suka gudu suka bar su don su samu wani ƙarfin da za su sake auren waɗansu matan kenan wannan yana daga cikin abin da ake yi da ganima bayan Allah ya faɗi fuskokin da ake raba ganima a cikin suratul anfali wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wa liyatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an to daga ciki kuma akwai wannan mutumin da matarsa ta gudu ta yi ridda bata bar masa sadaki ba ta tafi da shi ko ma ta hada da wasu kayansa ta gudu sai aka je jihadi aka dawo to daga cikin abin da aka samu na ganima a ɗebi wannan kuɗin nasa a biya shi don a rage masa zafi Shi shine mala ce, ai minal gani mata a bashi daga ganima me za a bashi misla ma an faƙo irin abin da ya kashe sai an tambaye shi nawa ka kashe mata ko nawa ne kuɗin da ta gudan maka da shi in ya faɗa sai a ɗauko a bashi li fawatihi alaihim min jihatil kufari domin wancan da aka gudan masa da shi ai ya riga ya sha kafirai sun riga sun mallake shi yanzu ba zai iya samu ba Wata wattaqullaha allazi antum bihi mu'minuna lalle ku ji tsoron Allah da kuka yi imani da shi wa qad fa'ala almu'minuna ma umiru bihi hakika mu'minai sun aiwatar da abin da aka umarce su da shi min ita ina bayarwa lil kufari ga kafirai kuɗi idan su sun gudo sun dawo jan mu'minai wal mu'minina fammarta fa'a hadha al-hukm haka nan su ma mu'minan daga baya kuma wannan hukuncin aka zo aka ɗauke shi gaba ɗaya shi kansa hukuncin hukunci ne tamfarari na wani ɗan lokaci domin irin haka in ta faru yanzu ba za a ce haka ba yanzu da wata za ta yi ƙaura daga ƙasar arna ta zo ƙasar musulmi ta ce ta musulunta ba za su zo su yanka bil su ce sai musulmi sun biya su ba wannan hukuncin an daina shi abin da kawai ya rage shine tunda dokar kasa ta ce idan sun yaro ya balaga yana da damar ya zaɓi addini kawai abin da za a duba kenan ta balaga tana da damar ta zaɓi addini da addinin da ta zaɓa a bata ta je ta kayanta in ma akwai wasu kayanta a can gida wajen kafirai iyayenta tana bukata a bi mata kadi ma a je a karɓo mata kayanta ta hanyar lauyoyi da hukuma da sauransu da haka wannan hukunci wasu malamai sun ce hukunci ne na a mansub an shafe shi an gane ko malai ce wannan abubuwan duk da aka faɗa an aiwatar da su a lokacin su amma daga baya kuma hukuncin ya tashi kun tsara da siyaku ila mu zikri mubayatin nisa'i na nabi cikin kuma abin da zai zo a baya na ayoyi bayani ne akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mata mubaya'a idan sun zo daga makka wajen sa madina da sunan za su musulunta wanda insha Allah wannan shine abin da zamu tashi akan sa a darasinmu mu na gaba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu da wanda muke kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi